والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أمك godiya الله سبحانه وتعالى تعرضين صلاتك من دع الله صلى الله عليه وآله وسلم yau muna talata tara ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1440 sannan muna sha na sha hudu ga watan mai ya 2019 idan ba a manta ba muna cikin tafsirin suratul baqara musa kan aya ta 215 hu haka ne za mu tashi insha Allah kan aya ta 216 da fata abubuwan da za mu faɗi da wanda za mu saurara Allah ya sa su amfani mu duniya da lahira bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى ci كتب عليكم الكتاب an farlanta yaƙi a kanku wahuwa kurhun lakum kuma yana da wahala a gare ku wa'asa an takrahu shi'an ta yiwu ku kyamace wani abu wa oh, khairul lakum alhali alkhairi ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrul lakum yi ku so wani abu alhali sharri ne a gare ku dan me wallahu ya'lamu Allah shine masani wa antum la ta'lamun ku ba ku da sani wannan ayar na cikin ayin da ke farlanta jihadi a musulunci tun da ce ba alaikum an farlanta a kanku mun karanta a baya ba alaikum alqisas bil qatl mun karanta ba alaikum siyam kama kuti ba ladina min kablikun ga kuma wannan kuma akwai wata a cikin gaba ku Na? yawa akwai ta ku wace shi aha hinal wasiyati yawa duk inda dai ka gani na a tana baya wannan tana baya a gaba a nan gaba ke nema da saura gaba Na? ku yi sauri da kusa nan shi nan to Allahu al-aghlibanna ana wa rusuli dai suke da wannan ba dai suke da wannan ba na ba ta fanci wannan salahai halin dai ku ci ba alaikum alqurani na na an farlanta kan an farlanta mai alqital yaqi wa huwa kurhul lakum alhali yana da wahala gare ku jama'a yaqi na da sauki ne ba ya da sauki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi hadisi yake cewa la tatamannu liqal adu kada ku yi burin Allah ya sa a haɗu da abokan gaba Allah kawo bala'i Allah kawo yaƙi a'a kada ku yi burin wannan fa idza laqitumu wa sallallahu al'afiya ku roki Allah zama lafiya haka manzo Allah fari ku roki Allah zama lafiya fa idza laqitumuhum fasbutu amma in ta kama an haɗin to ku yi haƙuri ku dage har a nasara a shiga ba a fatan cewa tashi hankali ya faru ɗaurowa take shi yasa ko da aka farlanta jihadin ai murga makaranta a baya ai akwai sharuɗa ko ba nan bane ba malamai magabata Allah cikin rahama duk sun yadda cewa jihadi farin lahi domin ana jihadi domin kare addinin Allah da kare mutuncin al'ummar musulmi da kuma domin ɗauka addinin Allah sai suka ce farilla ne amma farillancin ya kasu gida biyu akwai inda jihadi ke farilla kan kowa da kowa da namiji da mace da yaro da kowa sai yaje wannan na faruwa ne a halin da kafare suka kawo mamaya suka kawo hari ga ainihin garin musulmai idan su suka kawo suka kawo hari to yanzu ba fi da kuwa kuwa sai domin kare kai wannan farudu alal ainihin ne wannan amma a fita a kai masa hari wannan farudu faya ne mana wa'ansu na ɗaukewa wa'ansu don me ayoyi da dama Alƙur'ani sun nuna cewa jihadi a kai hari ba na kare kai ba ba fardul ainihin bane ba suratul tauba na cewa وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون cewa ba shi halarta mummune ga baki dai su hika su ta jihadi a'a a samu wata jama'a ta zauna litafakkahu cikin su zauna su karanci addini su koshi da addini da ilimin addini an gane karatun domin idan wanda suka je jihadin suka dawo sai su karanta da su addinin kaga ta nuna cewa ba dole ne kowa su ya tafi ba haka nan ayat nisa'i na nuna cewa jahali ba farul ayyar bane ba akai hari dan Allah ce la yastawi alqa'idun min almu'minina ghayr awl albarri minni wal mujahidin fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina sai ce wa kullan wa'ada Allahu alhusna wa faddala Allahu almujahidina alqa'idina ajran azima Allah ya ce alqa'idun min almu'minin wanda suka zauna cikin mu'minai zairi ulul barari wanda ba su da wata larura ba wani uzuri amma sun zauna ba su je yaƙi ba to ba su zamantowa daidai da wanda suka je jihadi da dukiyarsu da ainihin rayukansu Allah ya fifita masu jihadi da dukiyarsu da rayukansu akan wanda suka zauna ya fi mita su daraja sai ce wa kullum menene amma fa dukkan su Allah ya rasa alƙawarin ya shawo sakamako to da a ce farul ayyana ne duk su je wanda suka gona a ce su ma a masu alƙawarin sakamako an gane karatun sakon waɗannan suna tabbatar cewa menene jihadi na kai hari farul kifaya ne mana idan wa'an suka yi sun rufe wa'ansu amma idan kafare suka kawo hari to yanzu farz ayyana ne kowa ya tashi haka nan ba su kawo hari ba idan manzo Allah ce kowa ya fita to nan ma farz ayyana ne akan kowa ma lakum idza qila lakum inna infiru fi sabilillah ila al-ard minni kaji me yasa me ku ne idan aka nemi ku fita in manzo Allah ya ce ku nemi ku fita wasu sai su zauna su cije shan kun yadda da rayu duniyar ne a lokacin da ake zaman maka mun yi bayana can baya Allah bai yadda ya jihadi ba sahabbai sun so a gwamza duk da ba su da yawa domin cin kashin ya karfi amma Allah a sai da Allah ga lokaci ya yi sai ce a gwamza to nan kuma wasu kuma suka ja baya sai Allah ya ce alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata walamma kutiba alayhim qital idha fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashyati Allah Allah ya ah ba ga wa'ansu ba da aka ce musu a Makka su kame hannunsu su dai tsaye da sallah su bada zakka suna ta a dai fita a gwamza ana sha a ku dai ku yi sallah ku yi zakka amma ku ci warin qital lokacin da aka zo madina aka farlanta jihadin sai ga wasu cikin su shonan nas ka a aw da khashya sai suna tsoron mutane kuma yadda kasan suna tsoron Allah ko ma fiye da yadda suke tsoron Allah ha suna shi alim maka tabta alaina menene qital ya Allah me yasa kuma ka kawo yaki kuma zama lafiya muna son zaman mu zama daɗi laula akhartana ila ajalin kari ai da ma ka jinkirta mana sai na dan gaba kadan mutum ya ƙara shiryawa Allah ka samu dace sai Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa khairul lakum da yawa fa za ku ki wani abu kuma alkhairi ne gare ku so idan Allah ya ce kai ko da ranka bai so kai alkhairi ne gare ka an gane karatu ba ma Allah ya ce ka yi ba wani lokacin matarka za ka za ka shawara ka ga ba ka so amma ka bi kuma da wakari kai a gare ka ko ba ka nan mani ba wani lokacin abokin ka zai ba ka shawara a ce a daure kana sha kai sun yi fa a ce dai daure sai ka yi kuma sai ga shigar ma da aka yi wa asa amini ne tuhibbu an wa sharrun lakum kuma da yawa za ku so wani abu sharri ne a gare ku an gane karatu shari ne a gare ku yanzu dan adam da yadda yake so ne a ce azumi a bari sai lokacin sanyi ko sai lokacin sanyi lokacin da ake da longer night dare na da tsawo ne na da gajarta kan kaza an kira zahar kan kaza an sharuwa ba zai so irin wannan lokacin mai tsananin zafi ba wanda ake da longer days yini na da tsawo ga rana ga waye zai so ba amma kuma alkhairi ne a gare shi wannan nan domin ladansu ladansu zai linka ninkin ba ninkin an gane karatun to tun da kana son wani abu alhali sharri ne a gare ka kana kin wani abu alhali alkhairi ne a gare ka to yanzu me ya kamata ka yi duk labarin ka sai ka mika shi gawa ga Allah ba yana yadda kuke addu'a ba ya Allah wannan auren da nake nema inda alkhairi ciki a tabbatar in ba alkhairi a juyar da shi ya koma da alkhairi kuma ka kuke yi ba hmm. ka ji wai a juyar da shi hmm. in ba alkhairi ciki Allah ya yawwa ka bari da ba ka ce ya Allah a watsa gayyar me matsala ciki ba matsala malam ba haushe ma na da nashi nasa akan wannan wani hani ga Allah sai wani ba ma wani ba wa'ansu ne ba hani? da yawa abu da dama da za ka so ka same shi ba za ka ji daɗi ba alhali alhaini ne a gare ka so idan ka rasa mai da lamarin ga Allah in ka samu mai dashi ga Allah suratul nisa'i ta kawo wannan rancen da take maganan hulɗa tsakaninku da matayenku sai ta ce ya tom to shi gaba yawwa to kaji inda ake so in yira nan ma har shaɗin yake wa in وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله fihi خيرا kathira mata ka shi tare da ita malam ba shi ce zo mu zauna zo mu saba ba ma'asumiya bace ba wata nan dole za ta yi ba ba daɗi to kar ka zaman toma ka ce ka lissafa ka gani kwanakan da ta mama suke kuma ba su ba buzu sun ma fi yawa wasu a ni niwa Allah ba zai Allah ce mm, wani karhitun mu wani kana ganin kamar kana kiyamata yanzu da wani abin da ta yi fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khairan kafira da yawa fa za ki shi da abun Allah kuma sanya alkhairi da yawa ciki ila da dan kake son ka sake ta ila ciki na gaba da za ta ɗauka yanzu Allah ya rubuta abu lauyin mafus gwamna za ta yi ba kila haihuwa na gaba yanzu da za ta yi an rubuta lulun mamus gwamna za ta haifa kai sai ka saki a to a ya ce wai ba alalan ba yo alalan ma a yi dan najeriya shi bai dukin shi da yi bada eh, ga musu wadda suka fi sonin to sai ka sake ta wani shi sai loka sai a hannun da gwamna an sha kai saban ba mutane zama fi'in duniya ba da matar ka haifi gwamna da haifi ana zama wane bi eh da yake muna wani muna wani tafsiri ba an gane karatu ashe da yawa za a yi wani abu Allah sai su kuma alkhairi a cikinsa sai Allah ya ce wallahu ya alamu wa na ta alamu ku sani fa Allah shine masani ku ba abin da ba ku ka sani gaskiya na kuma gaskiya wani gaskiya mai dan ana ya sani abin da sani wanda ko da ya zo duniya ya zo ne jahili murakkab wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a kaje ka duba ayat da huma gida shay'a Allah ya fito da ku daga cikunnan mahaifanku ba abin da kuka sani ko sunan ka baka sani ba lokacin da za ce mai sunanka ko Allah ya baka ikon magana baka shi ga sunana sai daga ce ko tambaye su mutumin da bai san sunansa ba a jihar ya kai na ƙarshe su shi ce wallahu ya alamu wa tun la ta'lamu sai Allah ce mai yasalunaka yasalunaka anish shahril haram qitalin fi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا ta'ala ce yas'alunaka suna tambarka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an shahr al-haram dangane da wata mai alfarma italin fi yaƙi a cikin watan shi kulka ce italin fi kabir yaki a cikin wata mai alfarma babban laifi ne wasaddun an sabilillah amma kange mutane daga addinin Allah wa kufurin bih da kafircewa Allah wal masjidil haram da kange mutane daga isa masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da ma'abota masallaci mai alfarma daga cikinsa akbar inda Allah ya fi girman laifi a wajen Allah wal fitnatu akbar min al-qatl fitina ta fi girma a wajen Allah ma fiye da ainihin kisa wala ya zalo na yi yazaluna lunakun ba za su gushe ba suna yaƙar ku hatta yardukum an dinikum in istata'u har sai sun juyar da ku daga addininku in sun samu dama wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya juya baya cikinku ya bar addininsa fa ya mutu ya mutu kafirun yana kafiri fa'ula'ika waɗannan habibat a ayyukansu sun rushe fi duniya wal akhira a duniya da lahira wa'ula'ika waɗannan ashabun na su ne ‘yan wuta hum fiya za su dawoma a cikin wuta Allah kare mu da kariyarsa dalilin sauka wannan ayar bayan da manna Allah sallallahu Alaihi wasallam ya jira daga makka zuwa madina bayan wata goma sha biyar sai mana Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira abdullahi bin jihashin ɗaya da shi manyan sahabbai mutanen makka sai ya haɗa shi da mutane guda tara dukkan su mahajirai ba mutum madina guda kuma waɗanda mutanen guda tara da aka haɗa shi da su akwai manyan sahabbai cikinsu akwai su sa'ad ibn abi waqasin so kashi ibn mihsan su waqir ibn abdullah so su da abin gazwan da sauransu da sauransu sai manzo Allah ya ce musu ku yi nan ma'ana sai hanyar makka kenan tunda makka na kudu da madina ne sai manzo Allah ya rubuta wasiƙa yasa aka rubuta mai wasiƙa sai ya rufe wasiƙa sai ya ba abdullahi bin jahashin ce kama hanyar makka kada ka bude wasiƙar sai kun tafiya kwana biyu idan ku yi tafiya kwana biyu ka bude wasiƙar ka karanta wa jama'an karuwa tare da su amma la sahaba ashabaka alal masir sai ka karanta masa wasikar kada wanda ka tilasta shi cewa ya bi ka a cikinsu wanda zai bi ka ya bi ka wanda ba zai bi ka bai dawo gida shi ke suka shirya suka bar madina suka kama hanyar makka Ba sun tafiya kwana biyu wannan ya faru da cimatan watan zulkada a ah, no cimatan na ah, jumadal al'akhir har daga jumadal al'akhir sai rijar ku hmm. yawwa cikin watan al'akhir ba sun tafiya kwana biyu suka yi zango abdullahi bin jahashin ya tara abokan nasu ce to ga wasu ikar manzo Allah ya karanta ya bude ya karanta manzo Allah ya ce ku tafi inda ake cewa na halin tsakanin makka da za'ifa ku je can ku je ku yi dakon kafaran makka ku yi mana leƙin asirin abin da suke ciki wanda ke so ya bi ka wanda bai so ya dawo gida abin da ke su ka kenan yana karantawa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sam'an wa ta'atan lillahi wa rasulihi me yasa ce inna lillahi wa inna raji'un ah, ya matsayin shi na mumini a cewa in yana so ya bi umarnin manzan Allah bai so ya dawo gida a wannan bala'i ne ya ce na ji na bi umarnin manzan Allah zan tafi ku sauran jama'a kun ji abin manna la faɗi zai su kaskace suka mu ma mun ji mun bi sun suka mu hanya to suna cikin tafiya aka isa wani da aka yi zango sa'ad bin abi waqas da shi da utba bin gazwan raƙumi ɗaya suke hawa su biyu in wannan ya hau aka idan tafiya kaɗan wannan na tafiya ƙasa sai ya sauka wannan shi ba sai ya hau an gane karatun mana wadata ba ta kai kowa kamar abu mai daidai ba to sai su ɗin nan sai ya shiga daji aka nemi shi aka rasa to abdullahi bin jahashin da sauran suka ce to za mu wuce tunda dai ne ma dai an rasa su ma suka ce to mu dai abdullahi in ka ba mu izini za mu za mu nema ce na ba ku izini yanzu cikin mutum tara biyu sun tsaya neman raƙumi sauran mutum nawa bakwai suka tafi suka isa za su nakalin tsakanin makka da ba'ifa sun isa ƙarshen watan jumadar akhir ranan talatin ga watan jumadar ahir a nasu lissafin sai ga ayarin ƙurishawa sun taho da kayan abinci da sauran kayayyakin kasuwanci ƙarƙashin amro ibn hadrami da shi da usman ibn abdullah ibn muhira al-makhzumi da ɗanwansa naufal ibn abdullah al-makhzumi da kuma hakan ibn kaisan wannan su ne ƙwarshe da suka taho da sabon manna Allah suka gansu su ma kuma sun ga sabon manna Allah sai sabon suka fito. in muka bari mutane suka wuce zuwa makka tun da ana gaba da makka da yayi za su gaya wa kafare cewa ga mutanen muhammadu na muri kaza kashinmu ya bushe sabon da ya kamata kai mu yi mu fada musu mu kashe su yadda za mu samu iri sake mai lalata ya samu saka ci haƙi kan wannan sai waƙe ibn abdullah a cikin sabon mana Allah sai sun yi kibisa sai ya harbi ainihin amuru ibn hadrami jagoran kafirai kenan sai ka shi to tun da sun ga sabon sun bizewa sai sauran suka nemi su gudu naufal ibn abdullahi al-makhzumi shi ya samu ya tsallake ya gudu amma dan uwansa usman ibn abdullahi al-makhzumi an kama shi a hannu an gane kuma an kama hakan ibn kaisan shi ma a hannu fadarsa na biyu an kashe daya ya gudu ga kuma kayayyakinsu sabai su suka kora su zuwa madina to ashe su sabai ba su sani ba a nasu lissafin a nan talatin ga jumada da ho a shi an ga wata jiya ke nan a wajen Allah daya ga watan rajab ne kuma watan rajab aya na cin watannin da ba a yaƙi inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shahara fi kitabi Allah yau makaraka samawa ta ɗan min ha arba'atul hurum da nika dinu kayyin Allah ya ce lissafin watanni da wajen Allah guda goma sha biyu tun nan ne ya san sammai da ƙasai guda hudu ciki masu alfarma ne ba yaƙi cikinsu uku a jere zulkada zulhijja muharrab sai kuma rajab shi a ware to da suka kora suka taida su madina suka ba manzo Allah labarin abin da ya faru manzo Allah sai nuna damuwarsa kan kashe wannan kafirin a ranar ɗin watan Rajab domin an keta alfarmar wata mai alfarmar. to shi kuma jagoran sahabbai wa kenan Abdullahi bin Jahashin kafin a iso Madina ya raba ganiman gida biyar ya ware wa manzan Allah kashe ɗaya. ba hungu suke nan ba tun lokacin ma Allah ka saukar da hukuncin humusi ba ba ka ba sau da haka da ya kawo fursunomi ya ce mu ya rasulullah ga humusi to kun san daga bayan Allah ya suka da wa alamu anna maganin shi min shay'in fa anna lillahi khumsa wa lirrasul kaga Allah ya yarda abin da yake nan humusi din fursunomi da aka zo da su ma an yadda amma kashe wancan a cikin wata mai alfama abin bai daɗi ba to sai kafaran makka da suka ji labarin wanda ya faru sai suka dinga su da ga yanan ya ce shi annabin Allah ne shi mutum mai Allah ne ga yanan ya sa an yi yaƙi a cikin wata mai alfarma ga yanan ma ya ka mutanenmu farsunoni sai suka aiko zuwa madina wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa to mutanensu da aka kama guda biyu Uthman bin Abdullah al-Makhzumi da haka bin Kaysan a sa masu kudi su biya a sake su manna Allah sallallahu alaihi wasallam ce a a ba za mu sake su ba sai mutanen mu bi sun dawo wa kenan sa ibn abi waqas da usba da da da usba ibn kiswan da ba dawo tare da su ba manna Allah ce in mu a shi kudin fasa a hannun ku kuna aika da su ku biye su sadaka in kun kashe su ba kashe naku shi ke nana nan sa'ad da utba suka dawo madina lami lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi kudin fasa aka saki wadannan guda biyu din to da aka sake su shi haka ibn kaisan yace to an dai biya ko a ce an biya an sake ni eh an sake ka to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi zai musulunta me yasa shi musulunta ya gaji kyakkyawar mu'amala jin manzon Allah da sahabbai domin musulmi bai cuta bai cutarwa salakan sai ce to shi ya zo nan kenan shi ya zo madina kenan shi kuma Osmar ibn Abdullah al-Makhzumi shi kuma yana ah, nan kafiri shi kuma Makka yaje can ya mutu a kafirin a Makka amma shi haka mai kai sani ka san lamura na Allah ne wala an zo daga ƙarshe amma zo a sa'a ƙarshe yana cikin mahajjatan ƙur'ani guda saba'in wanda aka kashe a berin ma'una wanda suke shahada ya haddasa ƙur'ani kuma ga shi shahada so ina nofal wanda ya gudu ko kuma da so shi da ya gudu shi ma na nan kabarin shi da aka zo yakin ahzab da aka gina ramin nan muke da labari jiya sai ya tawo da dokin sa shi zai tsallake wannan ramin zai fada wa sahabban manzo Allah sai ya fada cikin ramin da shi da dokin duk suka gama yawo suka mutu a nan kafirai suka ce manzo Allah za mu ba kuɗi mu rufi gawon mu manzo Allah ce a'a ai gawon shi mushe ne kudin shi ma mushe ne ba mu zo huzuhu ku ɗauke shi khabithul jifa habisu diya suka ɗauke shi to wannan abin da ya faru din nan ka san mutumin banza kullum kadan yake neman mutumin kike ya kuskure dan kadan sai ya ta yadawa ai ga nan Muhammadu ma ai ya halatta yaki ma cikin watan mai alfarma to sai Allah sauka da wannan aya yas'alunaka an ash-shahr al-haram ya rasulallah, sallallahu alaihi wasallam da sahabbanka da sauran mutane suna tabbaya ka dangane da yaƙi a cikin watan alfarma italin fi ko yaƙi a cikin sa kulka ce italin fi kabir lalle yaƙi a watan alfarma babban laifi ne haramun ne zulqada zulhijja muharram rajab sada yaƙi amma idan an kawo hari ba na'am dole a tashar yaƙi amma a kai hari ba za a kai wa to wannan haramcin na nan ko ko wannan karatun musuhi ne wasu malamai suka ce an shafe wannan haramcin wa ya shafe ayyar bara'a mace shi ayyar bara'a shi faizan da ashirin a ya ala kama kai kuma da wani aiki An yanka kama fa idan sala a shurul hurum ya nuna ba ya gashin watanni ba sarfa wake da aiki tun da shi ai idan eh, watanni ne a sama suka wuce farsalul mushriki na hasu menene kaga kaga ba ita ce wannan ayat ba wuce aya ce faqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ya yi kafare gaba ɗaya ko a na ne ko da yaushe ne kamar yadda suke ya ku gaba ki ɗaya kusan cewa Allah na tare da masu tsoron Allah wannan aya ce wa'ansu cikin malamai suka ce tana shafe wannan hukunci na ainihin yin yaƙi a cikin wata mai alfarma Allah ya fita masa Allah masa rahama akwai malamai suka ba yadda ba ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo hudebiya aka hana shi shiga makka da aka ce an kashe sayyidina Uthman me yace sahabbai shi yi ba shi a jidin baya ba za a min za a fada garin maka da yaƙi a cikin wani wata ne cikin kanada ne kaga ashe maganan cewa ka zaka duba ta taso ba sama na fushin karatu sa'annan bayan an zo fito makka a shekara ta takwas ba zo fatu makka an zo fatu makka da shi watan ramadana zuwa shawwal aka zuwa zulqa'ada aka je hunainin aka je qa'ifa aka dawo ga aikin umra duk da ne da suke badawa na cewa menene an shafe haramcin yin yaƙi a cikin wata mai alfarma amma wadanda suka ce a duk ruhi kawowa manzan Allah ya je ne domin kariya kai da aka ce an kashe usman ai su ma za hada musu kenan shi sa shi da aji a yi yakin da a kare kai sanan hunenin da ya je da za'ifa ai ya ji labarin suna motsi ne su ma zo nan ma kai ne saboda haka dai haramcin yaki a wata bai ba yana nan in ji wasu malama to sai Allah ce wasaddun an sabilillahi idan musulmai sun yi laifi da suka kashe kafiri a wata mai alfarma to gale sukan kafare da su suka yi a gwada da musulman a gaba ya gwada yi na farko dai saddu an sabilillah sun hana addinin Allah ya ci gaba da kashe kafiri guda daya da hana mutane dubbai su addinin Allah wanne fi wani girman laifi hana mutane addinin Allah wa kufurin bihi kafirce wa Allah da kafare suka yi da mutum ya kafirce wa Allah da kashe arne wanne ya fi laifi kafirce wa Allah ba biyu nan ba wal masjidil haram hana mutane isa masallaci mai alfarma masallaci ɗakin ka'aba hana sun yi ibada a wurin alhali ku su ba ibada suke yi ba kai ibada suke yi wa ma kana salatu min dalbaiti wa tasbiya a ɗakin ka ɗin ba abinda suke yi face eh, raye-raye da iface-iface da tafi sannan sai Allah ce wa ikhraju ahlihi minhu fitar da mutanen makka da garin makka a kori manna Allah su fitum a garin makka da sabansa me ka wannan laifi akbaru inda Allah to wannan ya fi girman laifi a wajen Allah in ma musulmai sun yi laifi balle ma ba laifi ne ba don sun doka ranar 30 ga watan jumada da akhir to in ma sun yi laihin ne to laihin su bai kawai da ku kafin wuyi yi wa an gane karatun? wal fitnatu akbar min al-qatl kuma fitina ma da kuka san yawon muminai a kashe na kashewa aka azabtar da na azabtarwa akwai sahabban da dama da ya zamanto sanadiyar kafirai sun rasa hannayensu wa sun rasa idanunsu an fashe na karatu to wannan fitilar a yi laifin ya fi ƙarhi ma fiye da wannan kisar da aka sai Allah ya ce wala ya zalu na yi ƙwaci lunaku kafare ba za su gushe ba suna yaƙa ku Allah na gaya mana a an yanzu duniya didde ne an zama global village ko eh, menene eh, religious tolerance waye waye waye kana yaudaran kanka ne wala ya zaluna kuma wanda ya halicce su shi ki gama ba za su gushe suna yaƙar ku ba hatta kuma an kun sai sun ga sun juyar da ku daga addinin ku in me sun samu dama jama'a hayyar sun dana yaƙar musulunci ne a bayyana da aboye ba za su daina ga ku ba ko da ba samu suka raba ka da addinin baki baki daya to sai su raba ka da tunani irin addini wannan kuma ya fi shari ba a samu ka koma kirista ko ba yahude ba amma tunaninka ga baki daya ya koma sai mai amurka ta ce sai mai ingila ta ce sai mai germany ta ce da faransa eh a jiki dai musulmi ne amma a tunani da kwalwa menene arle ne to ina ba wannan wannan shi yasa wanda suka yi mana mulkin mallaka ba turawa bane ba sharrin su sharrin su bai kai na bakakin turawan mu ba ba mana da bakakin turawa ba ko ba su ɗan najeriya ne bakakin ne wani ba fi da baki amma gaba ɗaya komi nasu na bature ne to sharrinsu ya fi na wadancan eh domin wadancan ko ba komai an su gama mulkin mallaka ɗin suna kwatanta gaskiya da adalci ilimi da kyauta za ka yi ko? ko mu da muka zo ga baya sisi iyayen e ba su kashe ba tun firamare haskan dare kai ni baba na bai taɓa sai min kayan inhum ba don ba da aiki a makaranta amma ga masu kallon kai sabulu wanki ba a sai mana ba da ake legacy ne na shi turawa suka fi wannan tsarin littafai kyauta komai kyauta kayan ma kaji ji asibiti matsayinka na dalibi duk wanda ke kan layi dole ya saurara a shi waɗannan kayan gwamnati ne kai post office a nan eh. in ka rubuta wasiƙa ba ka sa stamp abin da ka rubuta student matter ina ke sa stamp nan ba na sa stamp ba na sa birge wasu rubutu masu ana sa stamp ana sa stamp a cikin envelope a yi kafin wasiƙa ta tafi to in kai ɗalibin makanta ne da ka rubuta student matter ko daga nan zuwa barka da za ta yi da shi domin kai kayan gwamnati idan bodin kake za ka ci da safe kyauta da rana kyauta da dare kyauta wani lokaci ma a yi shayi ku ce kaurin bai kai ba ku zubar a ba ku haƙuri a ƙarar yin wani shayin a raba maku biredi ku ce biredin bai nuna ba ku kama jifa da biredin a ba ku haƙuri za ka wani biredi ashe ashe a ga shafi ba kwasa idan session ma'ana tam na karatu ya gita wani wani wani akwai da kishin lokacin misali ko wani hutu aka nan kwace ko mauludi ko makamancin wannan da ba za ku sai gida ba za a yanka baku shanu za a yanka shanu shanu za a yanka a dafa nama kowace nama ya koshi don kada ku ji shiga ba a gida duk wannan lokacin da sauran burbushin tunani ɗarin can tura masu mulkin mallaka to da baƙaƙen turawa suka samu ya ka ganin? akwai sauki ne sai dai daga Allah sai dai daga Allah to shi yasa shi bature ya san kan ziya idan shi ne ya iya ka da kanshi ya saka ka cikin talauci za ka ta kuka da shi to sai ya tara wasu 'yan wanka sai sun ya masu aƙida ta capitalism an gane jari hujja shi jari hujja ba ta sayi a cikin shi eh, abin da cikin babban babban ah, ƙa'ida ta shi shine a matse ta a tatse ta domin wanda ke da ƙarfi ya ƙara ƙarfi za a wani gwamna ma yana shirin za a rage biyan haraji in wani naka ya mutu eh, in wani mutu a gidanku za ku rufe su sai kun biya haraji sai kun biya kuɗi tax domin gwamnati su samu kuɗi yana nan da yahudin ku ba mun ga hukunci a ba a za ku gani yana nan duk wanda ya mutu ba za a rai wajen biya a kusa da mashi ba yahudi ne an asali shi an wanke kolosa to wannan shi ne illa na ainihin tunani irin na ainihin maguzawa shine qur'ani ce ma wala kuma ne ne menene hatta dokuma an kuma nista istadau in ba zo da kansu ba to su tuwo kilinsu a ta rayuwarka ka zo kana sallah haka gama maguzawa kusa ba kake yi wa. duk ba bane ba psychologically ya ka haɗa ka da talauci karsa da za ka yi ba sai dai a kabbara ka yi ƙasa ka taso ba a sallar da ya shi tura kan tashi wallahi ba ba sani ba sun yage ka hosu yage ka ba sun yage ka Allah ya ne. saboda ka kowa sai shiga tattayinsa kowa ya karanci addininsa ya wuce addininsa in ba haka ba kafarin ji ƙurani sai sun yage ka ba ka da addinin ana cewa wallahi kai ba musulmi kana cewa wallahi ni ji ka musulmi ne kuma ka ba addini sai Allah ya ce ne ne wa man yartadir minkum an dinihi duk wanda ya ridda cikin ku daga addininsa Allah na ji kullum mu gina kuka bari suka sa kuka ya ridda kana ganin cewa musuluncin ma ci baya ne duk da a musulunci ci baya ne kai ridda duk da kake da aqida musulunci ya danne mata kai ridda a ruba suna gida ko ba su duk da kake da aqida cewa duk wanda ke sallah kan lokaci ya cika zafin addini ka ridda ce ku kenan kullu sallah sallah sallah sallah haba me ya gaba to ka ridda na'am ai ba sai wai ka dauko makamai ka kashe su gina na kai ridda ba hmm. da zarar kana jin haushin addinin wani ma sai da ya sha in ba don mun kasan mu matsalan mu addini shi ne matsalan mu ko ba ku jin sa daidai ce mu matsalan mu na addini mutane masu shi karki addini ne shi ne matsalan mu in ba haka ba da za a ci gaba to kakanninka sun ci gaba ne amerika ɗin ci gaba suka yi ci gaba mai gina rijiya yana ƙara yana cewa ya ci gaba a kullum a yi bincike a amurka a kullum kanan duniya ko ran za ka yi ba za ka fara ba sai an reta ɗin mace dubbai kullum tale a reta ɗinta kuma kullum sai an kashe mutane dubbai aka na kawai wani zai ɗauko mini ɗan ma'ana sai da shago kamar da ake sai da umar shago nan aka ake sai da makabai a shago sai ka je ka sha kawai da kawai garin ya ɗan ba zahi kawai sai ka zo ka dubi ko mutum da ya kamata ka kashe sai ka buɗe wuta kawai ta kashe mutane sai a kama ka ce a yi baka lafiya ne a ka kasu baka lafiya to wanda ka kashe kuma ba ka kashe banza to ci gaban miya na wani na ko da suna da dogayen gine-gine yau dogon gini shi ne shi ba a duniya ba shi ne ci gaba to Allah ce wa man yartadil minkum an dini yudu wanda ya rida shi daga addinin sa fa mutu ya mutu ya bar addini kaga Allah saka ayyara ko hmm. wa kafirun kaga na kafiri kenan hmm. duk da ka ba addini na mutu kafiri to fa ulaika wadannan habidat a'malu bid dunya wal akhirah duk aikin suka yi a duniya ya rushe na lahira ma ya rushe yanzu ka san shafa ya ayyan musulmi wanda ba su ma addini ko ba sani ba wanda iyayensu musulmi ne kakanninsu musulmi ne ba su addini don su ba su yi da addini mu ma sai karatun Karl Marx da Lenin da Stalin manyan manyan yan famasi na duniya an nuna masu cewa addini ma kawai dai ci ba yake sawa addini ma dai kawai yana hana mutane sakewa ne so suna nan la ga kuna tare da shi a unguwa amma ba sallah tare da shi ba musulmi ne wai za ka ba a sallah tare shi ko to kowane azumi ma bai azumi gane ki kai ko wahala ban na kuke kun kasa gane karatu ne magana ma ya mutu za a tashi duk tazin ya ce tazin ya ce waye ya tabbata ya tabbata zuwa gani hmm? eh wasu free thinkers eh free thinkers ne jama'a in ba dabba ba wa ke rayuwa babu doka kai ko akuya ka ce gabar ta ba doka sai ta jama bala'i sai ka kwanci balle a ce wai mutum wai zo na rayuwarsa wai shi ba abin shi ya shi a iyali shi ba wani addini kawai ba wani doka kawai a bashi kawai ya abin da ga dama Allah ya sauwaƙe to duk wanda ya ridda dai aikinsa ya rushe a nan wurin ne malamai suka ce wai wanda ya ridda sai in ya mutu yana kafiri ake shi ya rushe ko ko a nan take jarin da ake ya rushewa imamu shafi ya ce a'a idan mutum ya ridda yanzu ake bai rushewa sai ya mutu yana kafiri da abin da ƙwararri ya ce wa man yarta diminku an dini fayyan mutu wuwa kafirun sannan ce fa wula kafin da zama da akara ma'ana da zai ridda yanzu jibi ko shekara ɗaya zai dawo musulunci ta yi kashi suna nan imam maliki ce a ayyar da mutum ya harin da yanzu nan ta yi aikin wasu mushi ko da yakin hajji da to yanzu ya dawo musulunci sai ya sake wani aikin hajji don mai shi kuma ya ce yalla ce la'in a shirakta la ya haɓa ɗan na amurka wadda ta kuna min minan hasu in kai shirka ai tabbas aikin ga rushewa zai kana yi a can Allah bai ce zai mutu ba kana yi zai rushe kuma za ka yi asara an gane karatun Allah kare ba da kariyarsa to to idan ka samu wanda ba musulmi ba sai ya canza addini shi kuma za shi yarin dare kirista ne sai kuma bai huli ko bai huli ne sai kuma fegan yarin da bai yarin da ba duk ja game ni da macen an fashe da karatu sai Allah ya ce wa ula'ika sahabun na waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiya khalidun su suna masu dawoma a cikin wuta Allah karimu da karinsa wannan babi yana da ke mutane su fahimce shi babin ridda don ba wanda ke ridda sai musulmi an gani musulmi ne ke yin ridda akwai ayyuka da dama da za ka yi ridda misali da za ka ce akwai tsari wanda ya fi musulunci kyau to na magarin da na maridda ce bai da wahala ba maridda ko ko da zara kana cewa ai kai ai da Allah mai sai a tsaga mace hudu gaskiya ba kyauta ba da an kai kaman bakwai ko takwas to kai ridda kamar shannan ko ko kana da itiqadi sha bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani kuma wanda Allah ya turo to nan ma ka fita wajen ganuwa ko ko a aka baka wata ibada aka ce ta fi wadda manzan Allah ya zo da ita ka yadda ka amsa bisa yadda to kai ma wajen ganuwa duk ridda Allah ya halarta abu ka haramta shi ridda ya haramta abu ka halarta shi annabi shi annabawan Allah an gane wani annabi sani bawan Allah ka ni wannan annabi ne mun ba to ka da dole ka imani da su dukkan da wanda ka sani da wanda baka sani ba kuma dole ka so su Allah ka saboda shi sai Allah ya ce innal ladina amanu wanda suka imani wal ladina hajaru wanda suka hijira wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi domin ɗaukar addinin Allah ulaika yarjuna rahmatullah waɗannan su sune masu sa rai ga samun rahama Allah kuma za su sami ta wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne to dubi da shi sai innal ladina amanu wanda sai imani ko domin duk abin da za a yi babu imani to babu shi an gane imani ne tushe da Allah zai karbi aiki in ba imani babu babu ba aiki yace na hajaru wanda suka hijira me ake cewa hijira Na me hijira ce ka tashi daga garin su zuwa garin musulunci okay ne hijira to akwai wanda zai bayan fiye da wannan kaura shama abinda Allah ya da kace a tashi daga kafirci zuwa garin musulunci eh, garin musulunci ne jira sabai da suka tashi daga makka suka koma habasha a'a ai da kace garin musulunci shi ka ga ya karatu sahabbai da suka tashi daga makka suka je habasha garin musulunci suka je kaga ashe ba shine definition hijira ba hijira shine ka tashi daga inda aka hana ka yin addinin Allah ka koma inda zaka yi addinin Allah ko da ingila ne kuwa an gane karatun Allah ya kare Najeriya aka hana ka sallah aka hana ka azumi amma ingila an bari kai sallah kai azumi to suka tashi daga Najeriya suka kowa ingila kuma kaga ingila ba garin musulunci bane ba wannan shine hijira amma gari yayi zafi an gane ka tashi daga huntuwa ka koma fando gari bayan jira kai ba ta je neman kuɗi da kuma kai laifi ba ku gane kasan da kyau neman kuɗi je ba yi laifi ba amma hijira ka baka hijira ba karka ce to ayi wallahi na jira da wace ban da kai sai idan dan addini ne ka ba wani wuri ka koma wani sanan hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi domin duka addinin Allah duk abin da zai addinin Allah ya sama suna su jihadi jama'a ga karatu ba dole sai an doki bindiga an yi harbi ba a'a idan wani magana za ka yi sanadiyar addinin Allah ya sama kai jihadi an gane idan wani aiki za ka yi addinin Allah ya sama kai jihadi shi a ɗauki bindiga to shi ne mataki na ƙarshe a jihadi shi ne na ƙarshe shi sa manna Allah sallallahu alaihi ce zan jihad kalimatul haqq inda sultan jayir mafificin jihadi shi ne faɗin gaskiya a gaban azzalumin shugaba ga ta kuna ta tab don ba za ku iya ba shi ne kawai ya salansi abin da aka yi ba kyauta ba ya saba musulunci a gyara amma ka fara da sani inda ka faɗi haka to za a soke sunanka cikin malamai ko ba ka nan mariwa? da eh, cikin malamai ba ka ciki so duwani wani <laughs> ofis da malamai za samu ban da kai kujeran maka baka ciki na umara baka ciki ragon layya <laughs> baka ciki eh amma dadin abun za a yi makin na sunanka kuma cikin ainihin malamin da Allah ya yarda da su eh yanzu da ragon ka da kujerar ka da suna hannun Allah kuma mu. to da Allah ba garma na hannun Allah ba da na hannun excellency wanda zai sokarar da wata kaza shi. an gari karatu so duk abin da za a yi addini ya sama jama'a ko a ina ka samu kanka ka tallafi abin da za ka yi addini ya sama to kai makar jihadi a makaranta kake a ma'aikata ku ne a waye a waye a waye a waye to addini Allah ya sa. ko kun san cewa masallacin da ke gwamnan nan gwamnan ba kun su gina masallacin nan ba wasu da ɗalibai ne aka samu a lokacin zakafurai ba masallaci a makaranta suka kafa mss malam ta kabutai ƙarfin gaske suka nemi yadda ne mai kuɗi zai masallacin nan kaga har yana shan amfani masallacin hmm. sun yi jari kuma su jari ba sun yi jari so duk inda ka samu kanka kaka ce to ni mai zan yayi murayi na na dalibi ban da kosisi a ah, su ba kosisi za su yayi hmm. amma sun shiga sun fito an yi na kun mun wannan so duk inda ka samu kanka kai wa addinin Allah yake aje lahira Allah ce mai kawai addinin na ya Allah na ya kaza ce to wuce don ka'ida ne kowa cikin mutanen tambaye shi mai kawai addinin Allah amana ne Allah ya ba mu na addinin sa aka zo da ya ce eh, mun ji kai minista ce gaskiya ne mai kawai addinin Allah eh to abin da ya faru wato that mysterious appointment came lately, I only spent about three years before deciding on what I will do. wannan ba ba Idan sati ɗaya kai Kan yi wani da kawai addinin Allah ko kun san cewa oic organization of islamic countries su saddauna suka fi wannan kungiyar kungiyar kasashen musulunci na duniya su saddauna su suka yi tsaye da sarkin makka da sarkin kuwait ta dole a samu wani umbrella da zai zama kasashen musulmi shekara nan yanzu da barin su duniya ƙungiyar nan ko ta nan asibitoci nan aka gina ƙarƙashin wannan ƙungiya a duniya jami'oyi nan aka gina marayu nan aka tallafa to dadi ake alkhairi gina shi yasa kai maka za ka kwance kwance ka gano me za ka yi yadda da an ji alkiyama an ce ya aka yi a ah, ba matsala ai ya ne kaza masha Allah sai ka wuce Allah ya sa mu dace namu za ka nan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi yasa abin kada ka da khamri